أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعبوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا بديا الله سبحانه وتعالى لا يقدر هدورم أولا مريشي نجوم بقي جوات رمضان الشكرة تدبو إلي قلي فقد أربعين دقوك صلى الله عليه وسلم wanda kuma shi ne takwas ga watan hudu a shekara ta 2022 a lissafin miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a ci gaba da darussanmu na watan ramadan mai albarka da muke bin da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin kalamun lahi tabaraka wa ta'ala mun tsaya kamar da muka ji mana ya karanta mana aya ta talatin da uku a suratun nisa'i قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا كافٍ مجيولنا insha Allah da kuma mu bi abinda malam sa'adi ya ambata a tafsirinsa ko tambaya guda ɗaya da na ga an miƙo Allah sa ma dai ta ce ko ita ce wannan na waƙa ɗaya ce yawa na duba wasu sai na ga hadda na bara duk suna cikin littafin wannan yana cewa malam menene hukuncin kakara a musulunci to sai ya kawo misali da zai fassara mai kakara yake misali mutum ya baka aran abu sai kuma wannan abun ya bata sai kuma mutum ya zo ya ɗauki kayan sayarwarka ya ce maimakon abinsa menene halittin yin haka a musulunci to da farko ni a fahimta ta wannan misalin naka ba shi ne shakara yau kuma akwai da abubuwa guda biyu a ciki wannan abin da kake tambaya kai a babin araya abin nan i'ara babin ariya al'amura da suke da alaƙa da aro tun da ta faɗi kalmar aro shi kuma aro a fiƙihun musulunci a babin ta'awuni yake wa ta'awunin alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan ina cikin alma'un da ake zargin mutane in ba ka taimakon juna da shi a mutum ya ari abu zai amfani da shi ne ya dawo da shi ba abu ne da yustahlak marratan wahida ba amma mutum ya ari fatanya ya ari magirbi ya ari mota ya ari keke ya ari babur wani biya halatta a fiɗi da kuma za a amfani ne da shi i'aratul manfa'a mutum ya ari abu ya amfani da shi ya dawo to su kuma irin wannan da shi da ajiya musulunci idan abu ya ɓata a cikin halin aro ko amanar ajiya to al'aslu wanda aka ba aran ko aka ba ajiyar babu zamani a kan, ma'ana ba zai rama in aka baka ajiyar kuɗi aka baka ajiyar mota babur da makamancinsu to in aka sace a asali ba za ka biya ba sai fa idan akwai tuhuma ta ganganci ko sakaci wajen ajiya to shi ne za a iya tuhumar in aka tabbatar da cewa akwai sakaci to shi ne za a zancen biya amma in ba haka ba asali musulmi suna taimakawa junansu a irin waɗannan matsaloli kuma babu biya da haka in na ari kekenka sai aka sace ba a ta ku ce min a musulunci dai yau ba ka ce ai wajibi in biya ba in dai ya tabbata sacewar akai amma in haɗa kai akai da barayi aka koyi ko kuma kai baka je ka aje shi a inda ka aje ka saba aje naka ba ka kulle ka ɗau mataki ka sa tsaro ba kai wannan ba to za a ce akwai sakaci to a nan ne za a nemi ba ma ne sai ka biya wannan shine zancen aro an fahimta yawwa shi kuwa kakara kana da abu ne yana da kima irin tasa shi kuma wani yana da wani abun shi ma da kima irin tasa sai yi jinsin su ɗaya amma akwai bambanci na kima ko kuma ma ba jinsin su ɗaya ba amma kun yi a kan wane yana son ka kai kana son nasa su sai a yi kimar wanne ne ya fi daraja to wanda ya fi naka ƙasa a wajen daraja to in za a musanye sai ka ba wannan shi ma ba ka zo za ka yi ciko wani sai ake cewa kakara ai na yi daidai ko yawwa za ka idan ba a sa ka a babin aro magana sai ta kana da abu mai kima misali ga shi nan ana yi da yawa a mota shi yana tuka motarsa ta fara tsufa yana son canzawa sai wani ce ga kawo mana amma za ta yi min ciko shi ke nan fashi ne tamkana ba wani abu ba sai in kawo tawa kai taka irin miliyan uku wannan kuma taka ta miliyan biyar sai ake to za ka yi sukon miliyan biyu ka yadda eh in ma ya ɗora riba ba matsala ba ce inda kun yi ittifaki kana so wannan duk ba komai an fahimci abu wannan shine ake cewa kakara abu ba haushi amma naka zancen babu aro ne aro kuma babu zancen biya a cikinsa sai idan an tabbatar da sakaci ko ganganci wannan shi ne zancen fuka hawa a kan wannan misali na? eh shi ne to ai saboda ai asali ya gina ne akan aro kuma wannan abin da ya ɗauki kayanka a madadin wancan wannan ba sunanka kakara ba kuma ba a babin aro ba a yin wani yawa inda da ka fahimci amsar da nan ba duk ya shafe abin da ya tambaya hmm. Allah ya samu dace يقول الله تبارك وتعالى علم أكينا شوى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون أي ولكلكم لكون متم أتشتنكم جعلنا مواليا مجد مجبنتا وليي موالي جمع مولاني maula guda ɗaya ke nan kuma maula a shar'ance kan zo da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoninsa akwai an nasir mai taimako wanda yake ba da taimako وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين لكن أنا نفهم فإن الله ناصره الله كني ميتي مقنصر yana nufin kuma alladhi yatawalla amraka me mai jibinta lamarinka ubangijinka me gudanar da lamarin wa in tawallaw fa'lam anna allaha mawlahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir anna allaha mawlahum huwa rabbuhum khaliquhum wa alladhi yatawalla umurahum ko kuma maula ana nufin wanda aka yanta مولى القوم من, من أنفسهم فإن مولى القوم من أنفسهم akwai kuma maula na nufin maulan ni'ima wanda ya yanta wani shine al-mu'tiq yawa al-mu'tiq wanda ya yanta wani shi ana kiransa maulan wancan to amma duk wannan ma'anonin hudu ba su ake nufi ba ana wanda ake nufi waɗanda za su jibinci su kula da lamarinka bayan mutuwa masu gadanka masu kula da al'amuranka waɗanda duk abin da ya shafe ka su za su tsaya a kai bayan rasuwarka su ake nufi da mawani nan wurin a nan wurin an fahimta yawwa don haka allah madaki yana goranta mana daga cikin ni'imomin da ya mana shine kowanne daga cikin ku yana da mutanen da su ne masu gadon lamarinsu masu kula da lamarinsu shi sa malami suka ce a nan wurin ana kaddara yarisuna mimma da alwalidani wal aqrabun ana kaddara kalmar yarisun ma'ana masu gado mana kowa kamar a ce muku ne ya ku mutane ya ku bayin Allah daga cikin rahamar da Allah ya muku shine idan mutum ɗaya daga cikin ku ya mutu ko kuma wani naku ya mutu to an sanya muku magada waɗanda aka fayyace su aka tantance su to shi yasa malamai suka ce abin da aka faɗa bayan wannan bayan an ambaci dani wal aqrabun sai kuma ce walladina aqadat aymanukum waɗanda kuma rantsoyinku ko yarjejeniyarku suka kulla alƙawari da su fa'atuhum nasibahum ku ba su rabansu wasu suke mina tarika na daga gado daga baya kuma sai aka soke wannan da ayatul mawarith da ayar raba gado ta zo da muka karanta bara sai ta soke wannan zancen cewa wasu waɗanda ba alwalida ne ba wal aqrabuna dan an yi alƙawari da su a ce a iya ba su wani abu za mu yi bayanin wannan insha Allah daga cikin abin da malaman tafsiri suka ambata sai ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah halarce yake yana gani masani ne babu abin da yake koya masa daga cikin abubuwan da kuke aikatawa malamai magabata dangane da wannan aya musamman ibnu abbas mujahid sa'id ibn jubairin abu salih qatada zaid ibn aslam as-suddi ad-dhahhak ibn qasim da sauransu sun ce abinda ake nufi da wali kullum ja'alna mawaliya ay warasa magana kowa daga cikin ku mun sanya masa magada da za su gaje shi daga ibnu abbas kuma an riwaya abinda ake nufi da mawaliya sai ke asaba asaba ma'ana waɗanda suke su ne za su tsaya a kan mutum waliyai daga cikin maza masu ɗaukar nauyi ko da diya ce su zasu su biya da makamantansu masu kuma yin gado da asibanci الإمام البخاري يروي حديث هنا حدثنا أدخلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عبد الله بن عباس يتي لكل ولكل جعلنا موانية قال ورثة ويروي رواية da isnadin sanan ba mu'allaka ba ce zuwa ibn abbas an tsari sai ibn jubair cewa abinda ake nufi da mawali anan wara wato magada ma'ana kowa daga cikin ku mun sanya masa magada daga cikin abinda iyaye uwa da uba suka mutu suka bari hakanan al'aqrabun mutane danginka na kusa malamai sun ce an yi amfani da al'aqrabun ba a kai al'aribuna ba saboda gado ana yin sa ne al-aqrab fal aqrab kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah bin Abbas al-hiqu al-fara'iba bi ahliha ko ila ahliha ko fama baqiya fal aula rajulin zakar abin da ya rage kuma fal aula kaga aula ne yazo a babin tafdil to shi yasa aka a wajen wannan al'aqrabu su ma aka yi amfani saboda babun gado ana kallon al'aqrab ne sannan al'aqrab in akwai wane wane ba zai samu ba in akwai wane wane ba zai samu ba to shi yasa aka yi amfani da wannan al'aqrabit kuma da dai wasu malamai suka ambata to mu karanta abin da malam Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya ambata yace ai wali kullin minan nas da kowanne daga cikin mutane ja'alna mawaliya mun sanya wannan alja'al malamai suna cewa ja'al ɗin ta kasu kashi biyu akwai ja'al kauni akwai ja'al shar'i to wannan wace ce shar'i ce yawwa ta shari'a ce يوا إن أنت شرعي أبدا ألا يأوي مرنيد شيء يهدد شيء كما إذا لم يكن أعيد بأن إن شاء الله أفائد وزيك يوا كيف جعلنا موالي أن يتولونه وأن ذات جئن شيشي ويتولاهم هما شما ذي جئن شيشي بالتعزز بالعرفقوة والنصرة التي مقنجونا والمعاونة هل يزيد شيء مقنجونا على الأمور بسأل أمره Allah ya ba ku ya shi sa yana daga cikin abin ba za a ce alfahari ba duk da larabawa da suna alfahari da shi din kuma ma dai ko a shar'ance ba karamin alheri ba ne Allah mutum wato Allah ya hore wa mutum wanda zai jibinci lamarinsa ko yawa ya zama mutum yana da 'ya'ya eh, ya yi aure yana da 'ya'yan da ko mutuwa akwai waɗanda za su tsaya a kan lamarinsa maimakon a ce ya mutu an rasa masu kulle lamarinsa sai ana cewa dukiyarsa sama a kai baitul a samu wasu dai su taimaka a yi kaza a rasa masu biya masa bashi ko da ke yanzu an ce wai yara ma ba sa biyan bashi ko samari wai suna cewa baban nan nasu gare ya mutu ya bar hanya su kwashe dukiyar su an ce ga bashi a kansa su sai shi ya jawo kansa wannan dai ba kwal abu ne a cikin duniyar masu hankali ba musulmi ba kawai tun masu hankali musamman kuma alladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawmul qiyamah amama الوقوف أمام wa ta'ala وتعالى يوم wa yawmul الحساب duk wanda ya imani da wannan a ce wannan irin furuki yana fita daga bakinka to lalle akwai mamaki tarbiyya ta yi nisa addini ya tafi sai Allah kyauta to zancen dai da yake a nan shine Allah yana mana minna yana tuna mana minnan da ya mana cewa kowa akwai wanda aka ajiye a shar'ance su ne masu jikin tallamarinsa. مما ترك الوالدان والأقربون وأن مما شيني ما لمن كتي تككونا أكن متعلق إنسا في متعلق إنسا با موالية بني وني فعلين مقدر شيني ولكل جعلنا موالية يرثون مما ترك الوالدان والأقربون shi aka saboda fassarar warasa da aka fassara daga ibnu abbas da sauran malaman da muka karanta daga salaf kun ji mata to shi malamai suka ce wannan ya fi dacewa a fassara da haka wasu kuma ma cewa suka yi asali jumla biyu ce akwai jumla ta mubtada da kabar musta'nafa cewa wani kullum ja'alna mawaliya shikenan sai kuma aka ce a yawa mawaliya mimma taraka sai kuma aka ce alwalidani wal aqrabun sai su ce wannan jumla ce musta'nafa mubtada ne da khabar ma kuma wannan tafsirin da'ifi yawa wancan din da shi yafi cewa kowa daga cikin ku mun sanya masa majikinta da za su gaji dukiyarsa kuma su kula da lamarin su, ba abin da daga cikin ko shi kanka ko abin da ya bari ko kuma abin da iyaye da kuma dangi suka bari an gani wannan shine zahiri abin da aya kake so to sai ce wa hada yashmalu sa'ir al-aqaribi wannan ya shafi ya kunshi dukkanin dangi yan uwa makusanta min al-usuli wal furu'i wato waɗanda suke su ne tushen mutum wato iyaye da kakanni su ne usul wal furu ko 'ya'ya da jikoki wal hawashi da kuma 'yan uwa wannan lafazan dai na san ba baki bane abin ku ko yawa ba da darasin mu kusan eh, zama goma sha uku a cikin cikinsa duk akan gado ne rabi kenan ko rabin zaman mu na bala sai haula ilmawali waɗannan majibinta min alqarabati daga dangi ma'ana su ne wanda ake magana a kansu nan thumma zakara nau'an akhar min almawali sannan kuma sai ya ambaci wasu majiɗintar daban ba waɗannan dangi na jini ba wanda suke minal usuli wal furu'i wal hawashi to akwai wasu wanda aka kulla alkawari da su waɗanda su ba ɗan uwa ne na jini ba amma kuma alkawari ne ya haɗa kamar abin da ya faru tsakanin almuhajiruna wal ansar kaga akadi ne aka yi wannan ba ba nasaba ba ce ba dangantaka ce ta jini ba tun da dama gado ya kunu bin nasabi wa ya kunu bin sababi ko yawon ana iya samun gado ne ta hanyar nasaba kamar waɗannan idan in insanu in mutum ya zama ko aslan laka ko far'an ko hashiya an gani yawa kaga an ce aslan uwa da uba da kakanni ta gefen maza da gefen mata hakanan aka ce far'an ana nufin ƴaƴa mazansu da matansu ko da jikoki waɗanda suke ƴaƴan ɗa wato gefen ɗa namiji domin ƴaƴan ƴa mace ita kuma ba ƴaƴanta ba sa gado saboda gidansu daban wannan duk mun yi magana da ba yawwa shi kuma su ne ɗan uwa su ne dama masu kewaye ka yawwa asali sama ko far'i ƙasa hawa shi kuma su ne masu kewaye ka masu ƙarfafarka ‘yan uwanka wa da ƙani da ya da ƙanwa makewayenka yawa to ban da su kuma akwai waɗanda alaƙar ku da su sababi ne kamar mata da miji kaga na saba ce tsakanin su ba amma ne au sababi ne yawa sababin abin nan zaujiya ce ta sa aka samu gado to haka nan akwai kuma waɗanda a da kafin a shafe wannan aya da ayoyin gado da muka karanta ana gado saboda sabubba kamar akadi alƙawarin in an yi kaza za a baka kaza bayan ku mutum ba ya cikin magada an fahimci abu kamar abin da ya auku tsakanin almuhajiruna wal ansar kamar da na ambata mana da da al-imam bukhari ya ambaci wannan shi ma a cikin wannan hadisi da na kawo isnadin sa yana cewa walladina aqadat aymanukum yace kana almuhajiruna muhajiruna lamma qadimul madinata yayin da muhajiruna suka zo madina yariful muhajiriyu al da ya kasance ɗaya daga cikin mutanen makka masu hijira zai iya gadon balansari mutanen madina duna zawi rahimihi ba daga cikin ɗan uwansa ba ba abin da ya haɗa su na alaƙar zuni an gane to wannan ita ce ake ishara a kanta a fassarar nan da Imam Bukhari ya kawo dangane da wannan aya yana cikin kuma aula abin da zai shigo in kana fassara wannan wato aya Allah ta amfani to sannan ce cewa faqala da Allah yake ishara zuwa ga nau'an akhar zuwa ga nau'i daban ya ambaci nau'an a thumma zakara nau'an akhar min al-mawali fa qala sayyidi walladhina aqadat aymanukum ay halaftumuhum بما أقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك وتدركتين نوعي دبن نبيو باين وأن كان شيني وأن حالفتموهم kuka ƙulla alƙawari tsakaninku da su shine wallabi na aqadat aymanukum wannan akwai qira'a guda biyu dukkan su kuma sab'iyya ne daga cikin malamai al yawwa akwai aqada da kuma aqada wallazina aqadat akwai kuma wallazina aqadat wannan ya kira'a ce tabbatacciya kowanne lalina aqadat ko kuma aqadat aymanukum wanda rantsuwoyinku ko alƙawarinku da yarjejeniyarku suka kulla ai halaftu mu'um kun yarjejeniya da su a matsayin hunafa wato halifai ne gare ku abokan taimako bima aqattum ma'ahum saboda abinda kuka kulla tare da su min aqdil muhalafati na kullin alƙawarin yarjejeniyar taimakon juna kun san da a wannan abun yana faruwa a tun zamanin jahiliya za a ce wane halifin ƙabila kaza ne ma'ana an yi alƙawari da shi ko yaƙi ake yi to ba za a taɓa shi ba ko ana yi da al'umma kuma duk wanda ya zo da shi ya ce a tsare shi kar a taɓa shi to za a yarda saboda shi abokin sulhu ne abokin zaman lafiya ne wani shi ake nufi da mene halif yawwa to waɗanda kuka yarjejeniya da su da irin wannan sifa Allah ya ce fa'atuhum nasibahum to su ma ku ba su rabansu to waɗannan aqdul muhalafa ala nusrati wanda ake dan a ce za mu taimaka wa juna wal musa'ada wal istira bil amwal ko zama mun yi tarayya a wata dukiya da makamancin wannan to sai ce wa kullu hada min ni'amillahi ala ibadi duk wannan yana daga cikin ni'imomin Allah akan bayansa wanda sun kai girman da Allah subhanahu wata'ala har zai goranta mana muna amfani da lafazin gori ko dangane da Allah madaukaki domin shi a wurin sa ba zancen laifi ba cewa Allah ya yi wani gori dan adam aka haramtawa gori amma shi Allah ya ce ba ni ne ne ma kaza ba ba ni ne ne ba mu muka yi ma kaza ba wannan shine gori a hausance Allah ba a cewa ya yi laifi ai saboda ya isa yayi din ne yake tuna maka kuma kai dama don kai imani da shi shi sa ake tuna masu yasa Allah madauki ka lissafa a cikin alkur'ani wurare da yawa ba mu muka yi muku kaza ba da babu ko muka samar da ko aka ba ku kaza aka hore muku da abin da ke cikin bayan kasa don amfanin ku to ku tuna waye muku wannan don ku yarda da shi ku zo ku bauta masa fa'idar kenan shi ko dan adam galibi mai kafafa ce da alfahari da nuna iyawa ko da girman kai yawwa to wannan kuma haramun ne shi yasa Allah madauki ya sanya irin wannan abu alman yana tsaka sadaka mun karata can a baya a shekaru da yawa a suratul baqara la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha yawwa to amma Allah madaukaki yana da damar yayi wa bayin ka gori to wannan duka ni'imomi ne da Allah ya haitu kana al mawali yata'awanuna bima la yaqdiru alayhi ba'dhum mufradan duk waɗanda suka kulla yarjejeniya ko wanda aka ce maula ne naka sawa'un maula an tsariƙin nasab au maula an tsariƙin sabab kowanne akwai amfani da ake samu daga juna in ta hanyar jini ne ko ma ta hanyar alƙawarin ne aka kulla alkawari da shi to ai sashe na taimakon sashe akan abin da mutum ɗaya in shi kaɗai ne ba zai iya ba hmm? yi aika nan nan abu ne yanzu ko a al'adar mutanen ƙasar hausa ai akwai ayyuka da da in ana yin su ko biya ba a yi in wani abu ya faru dangane da wani mutum a unguwa taruwa ake sai a yi masa gaba ɗaya ko idan mutum ya yi sabon gini an haɗa da fallo da me an masa wato rufin daki taruwa ake sai a sa karfe kaza yau in an fito daga masallaci an gama shan kunu a gindin bishiya kaza a zo a haɗu za a tafi gidan wani sai a ɗora masa sai duk haka ake ba irin rayuwar mu ta yanzu da kowa ta kanka yake wani ma kana jin yana cikin halin ba a taimako ko ba haka muke ba yanzu yanzu ka samu yara ma ka tambaye su akan wani da yawa ba su sani har tonan rijiya da duk ba a biya duk mun kan lokaci to na rijiya sai a haɗu a tona wani da ana zancen ma to na rijiya da a nan gani ai mutum ɗaya ne yake ko ina ka je shi za a kira to duk wanda ba shi da wannan ƙarfin kuma haɗuwa ake da 'yan unguwa a a shi a tona masa rijiya ko da daidai ƙarfinsa ne a masa a tona masa toilet kuma a zo a taimaka a rufa masa tun da jin rayuwar haka take simple rayuwa ce mai sauƙi amma yanzu duk waɗannan values ɗin duk mun yi watsi da su ko ka san mutum yana cikin matsala ka taka fa ka san ba shi da lafiya ka je asibiti ma ka duba shi wannan wahala ce yanzu abin mutane da yawa ba wannan ba ma ba takawa ba ka ɗan waya ma ka ce bari in kirawa ne na ji ba ban shi ba shi ma duk wahala ne da shi wannan ana samu a 'yan uwa na jini kai wani ma uwarsa da ubarka sun faɗa hannunsa irin wannan yanayi ballantana waɗanda aka haɗu a unguwa ko aka haɗu a gari abubuwa ne sun canza kuma ba wani ne ya canza ba ɗan adam shi ya canza ɗan adam ne ya canza saboda nisansa ga tarbiyya da karantarwa ta addini an koma rayuwa irin ta turawa gidana daban gidanka daban ba a san me ake a gidana ba ka san me ake a gidana ba mutum ya zauna da makoci wata shida bai ganci ba wanda aka yi sa'a suna haɗuwa a masallaci shi ma wani sai a wata shidan ba a gaisa ba wannan ya fito ta wannan kofar wannan ya fito ta wannan kofar musamman wani suke zama irin estate din nan ko a gidajen haya apartment daban wannan aiki gun aikinsa daban wannan gun aikinsa daban sai a wata shida wani bai sallama ga dan uwansa duk wannan sabon tsarin rayuwa ne ba irin namu bane a musulunci waɗannan abubuwan ba za a manta da su ba kullum dole mu kira junanmu mu koma zuwa ga irin waɗannan karantarwar akwai abubuwan da ba dama ka yi su kai kaɗai kana buƙatar ‘yan uwanka almar'u ƙalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi wannan sanannen abu ne qala ta'ala to Allah madauke shi fa'atuhum nasibahum to ku ba su raban su eh, ba ata bane in aka ce ata bi ma'ana ja'a ata kuma a'ta ko wace ke nan fa atuhum ay utuhum nasibahum ku ba su rabansu ay atul mawali nasibahum alladhi yajibu alqiyam bihi ku baiwa waɗannan majibinta rabansu wanda ya wajaba a ba su a tsayi da shi na taimako da agaji ala ghairi ma'siyati llahi ba a kan faɓan Allah ba in suka gayyace ka ka aikata wani abu na faɓan Allah to kada ka yi amma ka taimaka musu a kan iya abin da ya shafi wato a ɗa'a ga Allah da kuma abin da ya shafi zamantakewa kyautata zamantakewa da kyautata alaƙa ala masu ma'siyatillah wal miras lil aqaribi shi kuma gado a bada shi ga yan uwa makusanta na jini al'adinai na waɗanda suke makusanta min mawali waɗanda suka fi cancanta suka fi kusa zuwa ga mamaci fiye da suwa almawali mawali yace inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah yana gani yana ji yana halarce an gane kalmar shahid duk ta haɗa waɗannan ma'anoni da ji da gani da kuma leƙawa da sanin ƙwaƙwaf a kan wani abu kuma ba a yi bayanan ba da zuba ido duk yana cikin ma'anonin wannan inda ɗan adam ne za a ce ai ya zuba ma ido da muraƙaba duk yana cikin ma'anar shahid hmm. ma'ana ka je ka yi ka ka dawo to Allah yana kallon ka kaga wannan shi kansa akwai darasin a kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala kuma a ji tsoronsa ai ma'ana mutsali'an yana sane ala kulli shay'in bi ilmihi li umuri saboda saninsa ga dukkan al'amura wa basarihi da kuma ganinsa li harakati ibadihi ga motsin bayansa wa sam'ihi da kuma jinsa li jami'i aswatihim ga dukkanin sautinsu babu abin da ake wanda Allah bai sani ba babu abin da ake wanda Allah bai gani ba babu abin da ake faɗi wanda Allah bai ji ba babu abin da za a yi wanda za a ce Allah baya nan la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama Allah subhanahu wa ta'ala wani abu an ce la ya'zubu ay la yazibu anhu yau la yusqihu babu wani abu da zai ɓuya daga gare shi duk abin da yake aukuwa fil ardi wala fis sama'i ko a sama to duk abin da ake Allah yana gani daga in ka ɓuya ko in kin ɓuya ko in kun ɓuya kai kaɗai ko da kai da wani ko kai da wance aka yi abin da Allah baya so to a ko'ina ake Allah yana sani daga abubuwan da suke a bayyane a kyautata su abubuwan da suke a ɓoye ma a kyautata su in lura daga cikin darussan da suke ciki na wannan aya Ya يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأن da علاقة الأمور الظاهرة يوه to har waɗannan masu na daga cikin zahira sannan al'umurul baƙina dalla alaiha ƙauluhu inna allaha kana ala kulli shay'in shahida duk abin da yake na baƙini ne ma a ɓoye kuke yin sa to a ji tsoro Allah subhanahu yana sane da shi kar ai cuta kar a yi zamba cikin aminci kar a yaudara kar a ci dukiyar da ba ba ta halatta ba ga mutum kar kuma a cuci wani ko a zubar da jininsa ko makamancin wannan kuma kowa a ba shi haƙƙinsa akwai alaƙa ta jini tsakaninka da shi ko kuwa alaƙa ce ta alƙawari kafin a shafe wannan aya da abin da ya shafi gado in abin yana da alaƙa da gado sannan in abin ba shi da alaƙa da gado kira ne har yanzu cewa kowa ya cika alkawarin da yi a cikin lafazin faɗinsa da yake walladina aqadat aymanukum wannan yana nuna duk alkawarin da kai to ka cika shi ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala cewa duk abin da ka kulla da kai da wani to ka cika alkawarin nan na rubuta da ni da wane mun yi yarjejeniya akan za a yi kaza to lalle ka zuba ido ka tabbatar wannan abin da aka yarjejeniya akan sa an yi shi da musa dai a cikin wannan aya suna da yawa ba fi kafin mu je الرجال قوامون على النساء كودا mu fara dan abin nan kafin tanawulin matsalolin da muka gari suna da muhimmanci ma a taɓa wanda kuma za mu iya wadatuwa da ishara kawai ina gaba sai mun kutsa cikin ta da zurfi ba cikin fa'idojin wannan aya akwai tabbatar da fi'ilin ja'ala lillah min as-sifat al-fi'liyya ace Allah ja'ala kaza Allah ya sanya kaza kuma da muka ambata kuma ja'ala din kashi biyu sai akwai ja'al kauni akwai ja'al shar'i inda Allah maka kike cewa wa ja'alnakum akthara nafira mun sanya ku masu tarin yawa da fi sauran al'umma yawa kuna da adadin mutane masu yawa mu muka sanya ku haka wannan ja'al wani iri ne kauni ne yawa tunda yana da alaka ne da halitta haka nan faɗin Allah waje allan laila libasa waje allan nahara ma'asha shi ma me kauni ne yawa wanda zaka ji shar'i shine wanda yake yatadammanu amran yartadihi Allah tabaraka wa ta'ala wa yuhibbuhu subhanahu wa ta'ala wanda za a ce shar'i shine ya kunshi wani umarni da Allah ya yarda da shi kuma yake son sa haka nan faɗin Allah mai shi cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami wannan kuma wanne ne kauni ko shar'i ko nake tambaya eh shar'i alhamdulillah yawa me yasa saboda wannan kana mawjudan kaunan amma yanzu hukunci Allah ya masa cewa walakin alladhina kafaru yafsuruna ala Allah kadhib Allah ba shi ya sanya wannan ba kafirai ne suka sanya dan haka Allah bai yarda da wannan abu ba dan haka ja'al anan menene ja'al ne shar'i cikin abubuwa da yawa kana karanta Qur'ani wannan yana daga cikin abin da ke taimaka mana wajen fahimtar Al-Qur'ani ka riƙa wa Qur'ani karatun aqida kun san karatun aqida yau kar ka bar wata ma'ana daga cikin ma'anonin sunayen Allah da siffofin Allah sai face ka harare su ka nutsu ka yi tintintini ka yi tadabbuni ka fahimci ma'anar kuma ka kudurta ka yi itikadin wannan ma'anar dangane da Allah wajen isbati ko wajen nafi yawa ma yusbatu fa tusbitu lillahi ta'ala ala ma yaliqu billah abinda yake ana tabbatar da shi to ka tabbatar wa Allah wanda duk yake karanta alkur'ani baya fahimtar waɗannan matsalolin zai iya ware maka wannan iri kaza ne wannan iri kaza ne ayyukan Allah ya bambance maka wannan babin rububiyya yayi umur ne kauniya wannan kuma umur ne shar'iyya to lalle akwai abubuwa da yawa da yake missing a wajen fahimtar alkur'ani bai san su ba bai san alkur'ani hmm. shi mafi masu shi sa zai wahala mutum bai yarda da waɗannan abubuwan ba ma da ta ɗafi ɗin da fahimtar abubuwan aƙida kaga ya gane ma ƙur'ani ba zai gane ƙur'ani ba yawa sai dai ta wasan ya shiga nan ya fita nan amma bai gane maganar Allah ba sai a riƙa kula sosai a rika tadabburi abu na biyu gado yana tabbata ne ta hanya biyu na saban wa sababan wannan na faɗi shi a cikin darasi yawa abu na uku ishara zuwa ga cewa al'akrab muƙaddamun alal abad fi mirasi tunda an yi amfani da lafazin wal aqrabi wal aqrabin inna an yi amfani da siga ta tafdili dan ya nuna wannan ma'anar cewa dama ababin gado wanda yafi kusa to shi ne yake sha makance wanda bai kai shi kusa da mamaci ba a kun wannan shi ba daga cikin darussan kamalu shari'a ce wannan shari'a ta mu kammalalliya ce cikakkiya ce shi yasa har abin da ya shafi alkawarin da za ka yi wa ɗan uwanka a kan wani lamari na duniya saboda Allah subhanahu wa ta'ala musamman a wannan sura suratul nisa da malamai suke cewa sura ce da take karantar da tsare haƙoƙin masu rauni mata marayu ko yara kaga suna da rauni duk haƙoƙinsu ne a wannan sura ɗin to haka nan wanda kai alƙawari da shi ya ka confidence ɗinsa da amincewa da ya yi da kai to karka lalata masa zaton da yake a kanka yana sa ran za ka cika alƙawari to ka tsaya ka cika alƙawari karka zama cikin waɗanda ba sa cika alkawari shi yasa shari'a ta zo da bi ijabi alwafa'i bil uhudi wal uqud ta zo da wajibcin a cika alkawari da aka yarjejeniya a kai dangane da al'amura da in ana zancen da za ka ga mutane da yawa ba sa ko bukatar su tsuwa akan al'amura kafin ka ji mutum ya rantsi sai an daɗe sai ta kama tilas saboda kalmar bakinsa kawai a matsayin cewa mutane da kammalallu ba sa ƙarya kuma in mutum ya ce zan yi kaza to ba za ka samu cewa ba zai ba shi ta har in aka ce ka tabbata za ka yi wani a da sai nuna gemunsa ya yi fari sai ce haba ya za a yi gemuna ya yi fari kuma in saba alƙawari wani a al'adar ma jahiliya duk akwai wannan har al'adar mummunan akwai irin wannan cikawa da jin girma amma yanzu al'umma ta canza an shiga girmama wasu abubuwa daban alkawarin da ke cikin ƙur'ani ma cewa ka kula da shi duk jama'a ba ruwansu da yawa ba sa kula da shi Allah zai kyauta mana kun ga jama'a wallahi in ba dawowa muka yi fa karatun addinin nan da gaske mu san musulunci yadda yake ba to hakika nan gaba ba mu san irin al'ummar da za mu samu ba in dai wannan jahilcin namu ya ci gaba haka wani zai ce ta amala yanzu ana karatu sosai ba irin da ba gaskiya ne ana karatu ana karatu amma kuma ba a ilimi akwai bambanci tabbas karatu kan da haddace haddace wani ya haddace bukari wani ya haddace ƙur'ani wani ya haddace ga yan musabaka ne ko ina da ta ƙur'ani da ta hadisi amma ka zo ka samu zancen aiki a aikace zancen riƙe alƙawari kalma tsayayya hmm, girmama tsari girmama al'umma girmama manya duk suna nema su ƙare sai ka ga mutum ma'adacin alƙur'ani ne ya ci musabaka amma tsabar girman kan bala'i ya fi kowa a garinsu yana ga yana rena kowa saboda ya haddasa ƙur'ani haddar ƙul'ani kuwa ba ta sa mutum girman kai in ka ga kana girman kai saboda jiji da kan kai mahaddaci ne wallahi ka binciki niyyar ka ta haddasa alƙur'ani ila da matan ta tsaya iya musabaka Allah sun ta Allah ya kyauta mana ƙur'ani shi ne abin da ke tsarkake zuciyar mutum in mutum zai zama kula da alƙaura kula da haƙƙin iyayensa da maƙotansa iyaye da kakanni da ƴan uwa duk wannan bai san su ba haka kawai shi ga shi nan sai dai shi a girmama shi ba zai girmama kowa ba to haƙiƙa kana da matsala akwai abin da baka fahimta ba a addinin musulunci Allah zai kyauta mu Abin da ƙarshe ma bashi haka mu tsaya isbatu shahadati Allah azza wa jal tabbatar da shaidar Allah ma'ana daga cikin sifofin Allah akwai ash-shahada shine alimul ghaibi wa shahadati to amma ba wannan shahadar ake nufi ba shi alimun ne bil ghaibi shahidun bil duk abinda ma babu shi Allah yana halarta ya san da shi da abin da akwai shi ya san da shi abinda babu ma da za a same shi ya san da shi kuma ya san a ya zai kasance duk wannan yana cikin siffar shahada ga Allah maɗaukaki kuma ya tarattabu ala hada annahu yajibu an nakhshahu wajibi ne mu ji tsoron Allah saboda duk abin da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare alaihi yana ganin sa ya san da shi yana jin sa inna kalma ne to nan ya abinda ya zo kenan a wannan babi da ƙunin ma'a wata baraka wata ala sai kuma Allah maka kece an rigamu kawamu na alan nisa bi ma fadbar Allah ba a ala ba maza su ne kawamu jam'in mene ƙa'in amma ƙa'in din ba bi ma'ana waƙif ba yawwa bi ma'ana alƙa'imu bil wilayati was sultati <clears throat> abin da ake nufi kenan alƙa'imu bil wilayati ba walayati ba bil wilayati was sultati maza su ne masu shugabanci masu jagoranci akan mata su ne waɗanda za a nemi izininsu kafin a fita su ne waɗanda za a nemi izininsu in za a je gidan wane da gidan wance su ne waɗanda suke tafi da gida su za su ce yau ga yadda za a yi wannan kuma baya hana a yi shawara baya sa kuma mutum ya zama dictator yau za a yi shawara da mutunta juna amma dai shine shugaban gida ai ina jin sanannen abu ne a rayuwar ɗan adam a ko ina dole a sami shugabanci ko awa to duk yancin mace tana buƙatar shugaba a gidanta shugaban nan kuma inda tana zaune da miji to miji shine shugabanta wannan ba abin aji tsoron faɗarsa ba ne wajen kada yan ƙungiyar mata su ce an nuna bambanci an fifita namiji akan Allah ne ya fifita namiji shine shugaba ba wata fassara da zaka bai wannan wurin sai wannan namiji ne shugaba ko akwai wata fassara za ka ba maganar a wurin Allah maza sun fi takawa ba haka ake nufi a wurin Allah maza su kaɗai su ne ‘yan aljanna ba haka ake nufi a wajen Allah waɗanda Allah ya fi so su ne maza duk ba haka ake nufi amma a rayuwa ta kuɗi rayuwa ta cuɗe ni in cuɗe ka musamman rayuwa ta zamantakewar miji da mata to dole sai akwai shugaba to wanda a ɗabi'ar tsarin halittar jikinsa a ɗabi'ar yadda yake tunani a ɗabi'ar mu'amalarsa da ciki da waje haka Allah ya gina shi to wanda ya dace da wannan tsarin kiwama haka ake cewa kiwama to shine namiji ba mace ba wannan kuma ba rena mata ba ne ba kaskanta mata ba ne ballantana a zo a ce sai an yi ta kokowa haka za ka ga an feminist suna ta kokowa da wannan ayar a fitar mata da wata ma'ana yadda ba za su wai masu tafi da irin wannan kungiyoyin wai ba za su je haushin qur'ani to su yana so ya haushin qur'ani ne mutum ya so yake yayi wani addinin da ba yadda za ka yi da shi kun ba zai sa dole sai an canza ma'anar abin da Allah ya ce ba namiji shine shugaba haka Allah ya ce kiwama ta ne ta alwilaya wa sulta wannan kuma kamar da na ambata baya goyon bayan zalunci baya goyon bayan cin amana baya goyon bayan ayi wani abu na cin mutunci ga mace bi kulli ihtiram duk wani irin girmamawa da zaka yi wa matarka to dai su ma sun sani ai ko su matan ko taro ake nan masu yanci da masu waye nan ana ta wani kokowar duk abin da mace za ta yi namiji zai yi kai mata ma za su iya yi ana nan sai ga maciji ya ce ku kira maza ko ba gaba ne na kiran lote ba magana ce ta wannan lamarin fassarar ƙur'ani hadisai ba natural law ce ta ɗan adam namiji shi ne shugaba taka ba maganar ai ta kokowa bane ai ta faɗa mu ne sama mu ne ƙasa a'a kowa dai da haƙƙinsa kuma kowa da irin aikin da Allah madaukaki ya bashi to ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i qawwamun law turika biduni mu'allaqin la su'ila aina mahallul ولكن جاء التنصيص في الآية نفسها على محل الكوامة دعني شروف كون في الرجال قوامون تكو حكا أكبري مزعين ينانا تو أما سبوذ كان ما أذو أفامئل ونم تسعال كذامني سأك فتود أبو أكتي على على كممي على النساء ذا كذا أسي محل قوامر النفس القرآن شيني سوء النساء سوء الشوغبان يوم يعني سوء الشوغبان بما تعتبر دباء سببية أي بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض وسوء شيء مصدرية معناه بتفضيل الله بعضهم على بعض kuma ba a zihin nan maza ake nufi ba a zihin nan kuma mata ake nufi an fahimci abin yawa so in ka ce masdariya sai ma zancen zai dawo in ka ce kuma a sababiyya ce ko ka ce mata ko ka ce mata mausula duk abin da zai zai sake dawowa sababiyya ko a kun sani ma tana zuwa ai ba'un wannan ta sababiyya to ma din kuma kad takunu masdariya wa kad takunu mene mawsula in aka ce masdariya sai zama ai bi tafdilillahi ba'dihim ala ba'd ko in kuma aka ce mawsula billazi faddala Allah sai kuma a samu aib yawa billazi faddala Allah bihi ba'dahum ala ba'd sai an samu aib udu ala ismul mawsul kamar da kuka sani qaida a nahwu yawa ma'anar a sababin Allah ya sanya maza su ne shugabanni a kan mata a dalilin fifikon da Allah maɗaukaci ya sanya na sashen su akan sashi ka iya cewa wannan fifikon wani iri ne a bar shi ma a ce silƙan wa ƙabi'atan ko wa wilayatan ɗin na wannan tsiwama masu ta ɓangaren halitta da ɗabi'a da kuma wannan shugabancin kar ka kawo maganar takawa kar ka kawo maganar ibada za ka samu maza da yawa matansu sun fi da'a ga Allah za ka samu maza da yawa matansu sun fi tsoron Allah za ka samu maza da yawa matansu sun fi ibada sun fi nafilfili sun fi kyauta sun fi sadaka sun fi zumunci duk wannan akwai dauka a wannan babin suna da aikin da za su samu shi a waccan aya ta gabata lirijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabna sai aka yi amfani da lafazin iktisab iktisabi kuma ita'allaqu bil a'mal al a'mal ya yaqumu biha ha'ula wa ha'ula ayyukan da wannan yake yi wannan ma yake don haka maza gwargwadon aikin da suka yi da gaɓuɓɓansu da zukatansu da menene da suka yi za su samu ladansu haka nan mata ma za su samu ladan ayyukan da suka aikata amma abin da ya shafi fifitawa to wannan wani abu ne daban fifitawa diniya da ta daraja a wurin ubangiji da muhabba da riba wannan suna da vitaminant ɗinsu daban ba waɗannan abubuwan ba ne amma in an zo zancen jagorancin zamantakewa a gida to namiji shine shugaba ko da ba shi ne mai cikakken tsoron Allah fiye da matarsa ba an fahimci abin? to sai shi wabi ma ai wabi sababi ma an faƙo min amwalihi kuma saboda su ne masu ciyarwa da dukiyoyinsu su suke ba da sadaki su suke gina gida ko su suke abubuwa wannan kuma dai yana koma gwargwadon al'adu kuma da suke da alaƙa da haka to Allah ce fasalihatu قانتات عاتبات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فإذوهن فالصالحات ماتا صالحي نجري قانتات ما سداء نيغا الله حافظات كما سنن ما سكي ايواني للغيب جهال دمجن سبايا ما سكي كل masu كان da masu kiyaye dukiyoyin mijinsu ne masu tsare kansu ba sa cin amanar mazansu lil zaibin ana nufin fi hali zaibi a zuwa jihinna a lokacin da maza ba sa nan to ba sa yin abin da sai a idan mazan za su yi shi ma'ana kai ko a idan mazan suna tsoron yi ko mijin baya nan to ba za ta ba da kanta ga wani ba ba za ta shigo da wani ba izininsa ba ba za ta yi mata barnar dukiya ba ba za ta buɗe aljihunsa ka yi sata ba hmm? ba za ka yi abubuwa dai marasa kyau ba in baya nan za ka kiyaye kanta wannan dai za mu zo mu ƙarin bayanin mai ake nufi da shi amma fassarar kalmar dai anan shi ne hafi hafizallah suna kiyawa da abin da Allah ya kiyaye ma'ana yin umarni a kiyaye shi a kula da haƙƙin miji a kula da haƙƙin Allah kar a saba wa Allah kar a saba wa kuma miji cikin abin da Allah ya bada umarnin a kula da shi yace wallahi wallahi takhafuna nusuzahunna waɗannan matan kuma da kuke tsoron ɗaukakarsu ashirin asalin annushu shi ne irtifa'i wato an yarta fi'ina an tsa'ace a zuwa jihinna su girman kai daga ɗa'ar mazajensu shi ne asalin ma'anar wannan kalma mm. yau an ce abu na shaza dama shi ne ya ɗan ɗago sama e, to waɗanda suke wata ɗagawa ɗagawa ba sa son yin ɗa'a ga Allah a haƙƙin zauji ba sa son da'a ga miji a cikin inda Allah yake ai masa da'a an gani yawa waɗanda kuke tsoron haka daga wurinsu hunna. mana an kunga wani safani, Allah ya ce su yi kaza sun ƙi Allah ya hana su yin kaza suna yi to hunna ku yi musu wa'azi fil marhalatil ula ai musu wa'azi wahjuruhunna mataki na biyu kauracewa fil madaji'i a wajen kwanciya ka ƙi kwana da ita yana daga cikin babban abin wulaƙanci namiji ya ƙi kwanciya da matarsa gun mata wannan babban abu ne kuma har yanzu ba dama mace ta ce ba haka ba ne. shi yasa aka sanya shi a matsayin mataki na punishment an fahimta ɗan sannan wadribuhunna ku da ke su shine mataki na uku in za mu zo mai magana duka akan wannan da maganganun malamai insha Allah sai ce fa in ata'nakum in ku suka yi muku ɗa’a kaga a cikin an ba su umarnin su yi ɗa'a ga mazaje in suka yi muku da'a fala bugu alaihin sabila to kuma kar ku bi wata hanya wajen cutar da su Allah yana kare haƙƙin su matan anan yawa tun kafin convention da convention da convention ko Allah ya ce inna Allah kana aliyan kabira lalle Allah madaukaki ne kuma mai girma ne shi girmansa zatan wa ya fi komai girma girman zatinsa da girman alkadarinsa da darajarsa da matsayinsa su ne insha Allah ta'ala gobe ma karanta abinda malam ya ambata na fassarar wannan kalmomi tare da dan bayanin da za a iya bukatarsa kamar da nace dai ba lalle bane wasu matsalolin wanda an riga an san su ba sai mun tsaya kansu ba insha Allah ta'ala Allah muke roƙon ya ba mu tawfiki Allah ya ba mu adalci Allah ya ba mu tausayi da rahama wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كنت إن كان كسر أما بلد